Yo, yo. alaikum shirin yau da gobe ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau takwas ga watan Maris na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tsare-tsaren da ya kamata a yi akan ilimi a Najeriya. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu akan kudurorin da suke da shi akan gyaran tsarin ilimi a Najeriya. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a teburin tattaunawar mu wanda za ta gabatar da su. Misalawa baka mu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau muna tare ne da manya da zamu tattauna da su akan abin da ya shafi ilimi. Kasancewar an samu sabuwar gwamnati a Najeriya muna son mu duba mu ga irin kudurorin da ya kamata an lura da su akan harkokin ilimi a kasar nan Najeriya. A cikin ajin namu akwai Dr. Sha'ibu Shehu Aliyu wanda yake shine darakta na Arewa House a na Kaduna, sai Malam Rabiu Isa Hassan da yake malami ne a tsangayar tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. muna kuma tare da malama hadiza umar wacce take kungiyar open government partnership wato kungiyar gamayyar kungiyoyi da kuma gwamnati domin samar da kyakkyawan shugabanci a kasashe wanda najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen da suka sa hannu a kai barkanku da zuwa to dr sha'ibu zan fara da kai kudurorin da ya kamata a ce mika ga sabuwar gwamnatin wanda aka zaɓe ta a nan Najeriya za mu duba ne daga inda muka taso akan maganar ilimi da kuma inda aka sa gaba wayansu kudurori kuke ganin ya kamata a ce an mai da hankali a kai a ɓangaren ilimi a Najeriya. babban al'amari za mu kalla eh, shi ilimi na farko shi ginshiki na cigaban al'umma a duka faɗin duniya lokacin da duk ƙasa ko al'umma suka bar koma bayan ilimi ku tabbatar wannan kasan za ta ci gaba zama cikin talauci da jahilci da kuma koma baya akan ainihin ci gaba a dukkan fannin rayuwa saboda haka yana da muhimmancin gaske mu kalli kalubale da muke fuskanta a ƙasar nan ta harkar ilimi kalubalen nan kuma ya shafi tun daga makarantun firamare da na sakandare har zuwa jami'o'i yadda suke ƙara taɓarɓarewa ake ƙara samun inganci da ya kamace an samu wannan kuma wani abu ne da yake ya shafi dimbin yawan jama'a ke karuwa a cikin ƙasar nan wanda kullum har yanzu da gwamnati tun da ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi kokari su ga sun yi kyakkyawan tsari wato abin da kira planning akan ya za a iya bunƙasa harkar ilimi a cikin ƙasar nan kullum sai muna ma ilimi kallon da ake jiya ba ta muna kallon ya muke cikin yanzu ba kuma ne ne kamata a cikin fuskanta nan gaba kuma duk lokacin da kan ce ba an fito da kyakkyawan tsari ba mun kalli wani kalubale ne kamata yake fuskantar makarantun firamare sannan ya shi makarantun firamare kuma shi ne kashin ginshiki ya shi ake shi foundation education to duk abin da yake aka samu kamar gini kai ne idan ka gina kan toka ka tabbata a gini nan ba zai karko ba ko kuma zai iya rushewa to sai kan shi cewa tun da makarantar firamare muna da ƙalubale babban gaske ƙalubale na kuma shi ne nan yawanci makarantun da ake da su ba kayan aiki ba kwararrun malamai wanda ya kamata a ci gwamnati da ta mai da hankali ya za a bunkasa su ko da haƙƙi na ita kunkunin da tsarin mulkin Najeriya ya raba ɗawainiyan harkan ilimi harkan ilimin firamare harka na gwamnatin ƙanan hukumomi na sakandare kuma haƙƙi ne na gwamnatin jihohi shi kuma na gaba da firamare ya sakandare haƙƙi ne gwamnatin tarayya amma duk da haka alhaki ne gwamnati ta fitar da tsari ingantacce mai kyau wanda yake muna ganin idan an yi haka haka za a iya samar da ilimi ingantacce wanda zai taimaka ma al'umma sannan akwai wani abu da gwamnati ta fito da shi yanzu wanda kwanan nan wanda muna fata gwamnati za ta dora shi za ta karfafa shi shi ne na amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantun firamare domin diddiga da kuma bincike ya nuna cewa duk ɗalibin da akwai da shi da harshen mahaifiyarsa to ya fi saurin fahimta ya fi saurin eh, jajircewa da kuma gwada kaifin fahimtarsa domin idan kan cewa ana amfani da harshen waje musamman a wannan labin na karatu yaro ina kokari ne ya fahimci ainihin harshen ba ma abin da harshen ke so kwa da shi to wannan ba karan kalubale amma wannan ko harshen ya riga san shi abin da ya kamata koyi za a kamata shi ne lissafi ne kimiyya ne harkan iska ne da yake tafiya da komai da sauransu dinnan dandanin yaro zai kokari ya ga cewa ya samu kaifin basira sauransu muna fata gwamnatin da za ta zo yanzu za ta dora akan wannan ta tabbatar cewa an maida domin shi ma kundin tsarin ilimi na ƙasa wanda ake shi national policy of education ya nuna cewa harshen da ake amfani da shi a yanki shi kamata amfani da shi wajen koyarwa a makarantun firamare to amma mafi dawa mu mun so mu kai sun karatu turanci ba ta da sun fahimci komai ba to wannan abin na ganin aka amfani da shi zai taimaka wajen kara bunƙasa harkan ilimi a cikin wannan ƙasa sannan kuma idan aka kokari aka maida ko da ba a dawo da makarantun korar da malamai ba a san wa'insu tsari za a fito da su domin ga cewa an ƙara horar da malamai domin ɗaya abin da ya ƙara shafan mu ana ɗaukar malamai suna karantarwa ba su da cikakken horo akan harkan koyarwa wannan ba kamar tashi an kalmi za ga mutum ya gama secondary wani ma drop out ne bai ma shi abin na shi jarabar secondary ba an ɗauke shi an ya koyar a primary za ga bai san komai ba bai shi kanshi bai san shi ma kamata tashi ya koma makaranta ne to shi ne za a ɗauka a shi na karanta wannan gaskiya shi ne ɗaya shi ke shafan a ainihin makarantar mu haka nan kuma wannan abin shi ke shafan makarantar secondary ko ke shafan ainihin makarantun gabas da secondary babban al'amari kuma ya za mu fito da takardu wanda suka dace da yanayin mu da tsara karkalan din nan ya dace da yanayin mu ba kullum sai mun ɗauko su manhaja da aka tsara da ƙasashen waje ba wannan a kawo shi na ƙasan to wannan ma yana ƙara shafan ainihin mu da cimma mu a harkan ilimi shi ilimi yana tafiya ne da kuma a ci gaba da al'umma Da ci gaba al'umma nan idan ka tsara manhaja da zai kanci ya daidai da ainihin bukatun ka na da ke so ka samu ba to za ka ce wannan manhajan bai iya cimma ka burin da ke so cimma ba To a maganganun da dakta ya yi malam Rabiu ya yi magana akan inganta manhajar karantarwa wato a yi la'akari da halin da ake ciki da kuma ci gaban da ake samu. Yanzu an gama zaɓe na shugaban ƙasa Allah ya ba wanda zai baiwa sannan kuma nan da 'yan kwanaki kaɗan za a yi zaɓe na gwamnoni. To shi sha'anin ilimi a tsarin Najeriya abu ne da gwamnatocin jihohi da tarayya suke tarayya a kai. Matsalar da ake samu shine gwamnatin tarayya tana ware kuɗi musamman su ya taimaka makarantun firamare karkashin UPEC. Sau tari gwamnatocin jihohi wani lokaci saboda siyasa ba sa ba da tasu gudunmawa wajen cin gajiyar waɗannan kuɗaɗe da ake warewa. Idan ake zaɓe na gononi mata a ce an ajiye ita siyasa a gefe a dubu mutanen ƙasa gaba ɗaya. sannan kuma gwamnoni da shugaban ƙasa a zauna a wani tsari a yadda za a inganta sha'anin karatu musamman a matakin farko na firamare da sakandare wanda kusan hurumi ne wannan na jihohi kacokan sai dai tallafi da ita gwamnatin tarayya take bayarwa wajen bayar wannan na sa akwai ka'idoji ko sharuɗa da ke ƙasa yadda za a sarrafa waɗannan kuɗaɗe shi shugaban ƙasa a wai koyi waɗannan kuɗaɗe ya kamata ya basu ba ya kamata a sa ido wajen yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe. sannan kuma wannan zaɓe da aka ya nuna yadda su masu kaɗa ƙuri'a ke da muhimmanci a najeriya to kamata a ce kuma za a baje shi a fili saboda a saka talakawa a kai musamman sha'anin karatu na san akwai kamar komitoci da ake kafawa na iyayen yara da uwayen ƙasa akan yadda za su kula da sha'anin karatu ya kamata shugaban ƙasa ya mai da hankali wajen wannan duk mutane da suke karkara ko birane da unguwanni ya kamata su san suna da haƙƙi kan arziki da Allah ya baiwa Najeriya sannan a baiwa waɗannan kwamitoci muhimmanci su dinga sa ido waɗanda suke zuwa gwamnatin tarayya da kasan da kuma juyi suke badawa da ƙananan komi a sa ido a ga yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗen a wannan yana da muhimmanci sosai a kowane sabon gwamnati idan aka samu sukan yi alkawura musamman a bangaren ilimi ciki har da ilimi kyauta wayan abubuwan yakan sa wani lokaci a zaɓe su amma bayan sun hau raga za ki ga abubuwan na juya baya musamman da ake ware kuɗin kasafin gina kasa za ga ilimi baya ɗaukan wani abu wanda ya kamata a ce ya samu musamman idan aka al'akari da tun daga majalisar ɗinkin duniya cewa ya kamata akwai kashi ashirin da biyar na kowane kasafin kasa ya badawa ilimi kuma wanda Najeriya ba ta badawa zuwa wani lokacin. To na ki ganin wani bangarorin ke ga ya kamata a ce a mai da hankali akai ilimin Najeriya a wannan karan. Eh to wannan gwamnatin da za ta sauka din nan maganar gaskiya ta fito da tsare-tsare da yawa wa'inda gaskiya masu muhimmanci ne kuma tsare-tsare ne da aka yi tare da mutane abubuwan da aka ga cewa wani irin abubuwa ake son a fuskanta um, maganar ilimi maganan um, yara mata yadda za a taimaka musu su yi karatu da wanda suka bar makaranta da wanda suka yi aure yara almajirai da sauransu hakan nan. Kama hadiza a ƙasa koko. Eh to a bayyana a ƙasa akwai shi a rubuce. Mm. To kin ga yana cikin kamar misali in aka ce wannan gwamnati me ya kamata ta kula da. Wayannan tsare-tsaren da aka yi da tsare-tsaren nan da aka yi da kundin tsarin da aka zazzana ga suna an wallafa su masu kyau. Akwai shi a zane amma da shi a zane amma ba za a aiwatar da shi ba. Sannan kuma zaki ga cewa misali budget in aka zo maganar eh, jihohi da yawa in kika je abin da zaki gani kenan ga kuɗin nan an rubuto su amma ba za a su aiki da su ba. kuma ga tsare-tsaren nan za a ce eh, za a yi aikin almajirai za a yi aikin yara mata da sauransu amma ba za a sa ido a yi shi yadda tsarin ta nuna ba a nuna a sa san rai a ciki in abin da ya kamata 'ya'yan talakawa su samu ba za a bari 'ya'yan talakawa su samu kowa zai ɗauki nashi ya sa a ciki ya kamata kuma akwai abin da aka tsarin da ake aiki da shi maganar school based management committees watan kamar a kawo al'umman gari su sa eh. hannu cikin mm. abin da mutanen nan ga sunan muna da su mata ma sun fito da nasu mothers association akwai high level women ma mata da suka fito suka nuna cewa suna neman su taimaka magana ilimi amma ba za a yi aiki tare da su kungiyoyi masu zaman kansu su ma ya kamata ana tafiya da su don saboda in aka zo kasafin kuɗi a wasu jihohin misali tun ana open government din uh, nigeria ga baki ɗaya zaki ga cewa tare ake zama a je a duba ƙananan hukumomi makarantu me ake bukata a zo a sa shi cikin kasafin nan daga bayan kika zo kika duba sai kika cewa an ciccire wayan abubuwan da al'umma suka ce su suke so a su abin da ya kamata a taimaka yaran nan masu bukatan kula ta musamman yin akwai tsare-tsaren da aka sa a taimaka musu yara mata maza kamar yanzu ana maganan a kawo ko yadda abubuwa aikin abin nan sana'a hannu yanzu tun da ba wai aikin akwai shi ba yara daga makaranta su koyi sai ki duk wannan abubuwan ba za a sa ido a kula da shi ba makarantun ma ana ta kukan cewa makarantu sun yi nisa da gida don saboda da harkokin da muka ga kanmu ciki yanzu matsalar tsaro in aka kawo makaranta kusa da gida yara da yawa za su samu su je iyaye hankalinsu za su kwanta so muna sa ran wannan gwamnatin zamana cewa tunda ta nuna ita tana da tausayin mutane kuma za ta yi tafiya tare da mutane muna sa ran Allah ya bata ikon ta yi tafiya da mutanen abin da mutane al'umma gari suka nuna kungiyoyin nan daman tunda an ce tare za a zauna da gwamnati da mutanen gari a tsare-tsaren da za a yi tafiyan ilimi da lafiya da sauransu in aka yi wannan tsare-tsaren a ba shi mahimmanci amfani da shi kuma in aka sa kuɗi da za a aiki da shi a fito da kuɗaɗen nan maimakon a ɗauki kuɗi a kai shi a sa siyasa wani san ran da ba shi ne ba an ce mutane ake wa aiki to me mutane suka ce suna so ya kamata ya zama na cewa abin da mutane suke so shi za a yi amfani da shi don kowa ya samu kwanciyar hankali to da bangarori ke so a duba eh kin ga misali yanzu kin ga abin da ke damu yanzu shine yawanci matasa mutane dai aka duba in aka ce ma za a duba Najeriya ga baki ɗaya ana iya cewa ma ba mu da ilimi don saboda muna da yara da yawa da ba su makaranta. Duk a tsare-tsaren da aka yi na yara mai da yara makaranta makarantun almajirai ne second chance education act ce za a ma yara mata makarantun a ba su abin da ya kamata wurin zama kayan aiki malamai a ɗan gyara aikin malantan nan. a bude estate ko menene staff quarters malamai a ƙauyuka don saboda su ji daɗin zama a ƙara security a ƙara to misali yanzu kika magana kin ga ai maganan almajirai ai maganan nomadic education a wasu wurare ma kiga an ce eh, eh, fishery eh, Fishers Association ko menene duk dai waɗanda ba su zaman nan. da kuma matsinta. Eh, waɗanda ba su zaman nan. Da Adam akwai tsarin nan da an yi musu. su ma a ga cewa shi ma an karfafa shi kuma an aiwatar da shi da ya kamata. Wato ba ya kasance dai a cikin littafi. A'a ba, a littafin kika karanta shi zaki zaki rude. Amma aka zo a ƙasa kuma ko da ma an fito da kuɗin an ci aiki sun kiga irin aiki a majan da za a yi rinki sai ya ɓaci. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To, bisa ga tattaunawar da kuka yi ah, da kuma irin wuraren da kuke tunanin ya kamata a taba ko wani shawarwari za ku ba ita sabuwar gwamnati da yadda za ta yi aikin na kila yanzu a kai ga gaci ba tare da an yi shi yadda aka saba ba za a yi magana a baki ne kawai amma babu a ƙasa. ce eh na farko dai a kamar yadda magana da masu magana suka magana a shawarar zan bayar ni zan bayar shawarar cewa ya kamata ita gwamnatin tarayya sabuwa a ta karfafa hukumar NIDEC e ganin cewa sun tabbatar cewa an ba su karfi kuɗin da aka ware da za a bunƙasa makarantun firamare tabbatar eh su suna da karfin za su tabbatar sun yi su ce eh, lallai wannan kuɗin an kai su domin abin da ke faruwa mafi yawan akasari za a saki kuɗin domin kuɗi da ake da masu gwamnatin jihar sun ba da nasu kaso sannan su iya ainihin samun kuɗin a ubec to idan ba an fitar an kokari an rage ma gwamnati karfi akan yadda suke amfani ba to yawanci gwamnati su ne yan hannun ruwa gudu domin kuɗin ubec sunan da ake samu ake samu kafa da gwamnati suke satan kuɗin sannan sai kan ce abin da ya kamata a yi ko siyan gina azuzuwa ƙara azuzuwa ko siyan kujeru ko siyan littafai ko kuma horar da malaman da za su yi ko ba a yi su ba kawai wani ya zo ya kwashe kuɗin na taɓa ji wani labari an ware kuɗi domin a dawo da gonaki da ake da shi a makarantu domin da can akwai abin da ake school farm da wani school farm muka su da shi shine nan yara su fara koyon wasu a cikin makarantun nan an ware kuɗin amma haka yawancin su kawai wani sai zuba kuɗin ko je a cinye su gaba kiɗe ba aiwatar da wani kuma to kaga duk wannan idan aka ce ita an ƙara ma hukumar ah, ah, ilimin eh, eh, abin nan eh, primary ƙarfi cewa su tabbatar duk wasu kudurori da gwamnati ta yi domin gamin an bunƙasa makarantun firamare E an ci masu to ka in sha Allah wannan amma bari su a hannun gwamnatin gaskiya gwamnatin jihohi yana ƙara kawo a ah, cin hanci da rashawa wanda kuma shine makasudin da yake ƙara duk kusa da harkar ilimi a cikin fadin ƙasar idan da kuɗin da ake shirwa komai kankancin su ba maganin budget din bane shin kuɗin ma da aka fitar an aiwatar da sai da kamata domin din kai boje an ma fitar da kuɗin ba a amfani da su ba a bai da amfani a'a a fitar da kuɗin ya tabbatar kuɗin sun ai sun tafi da ya kamata in za a gina makarantu ne in za a horar da malamai in za a sai kayan aiki ne da kuma makarantu ba kayan aiki ai ta zama kango in makarantu ba ku yin da yara su ba a samu da yanayi ingantacce da yara su karatu ba kaga wannan duka tashin hankali ne sannan kuma ya kamata yanzu mu tabbatar an ƙara bunƙasa makarantunmu na a sakandare wancan ainihin manufa da muka fito da shi na 6334 ɗin nan a ganin cewa yara a sakandare sun koyi sana'a sun koyi karatu da sana'a tare da baki domin shi ne ainihin makasun da ake cimma kaga yaro ya ga makaranta ba wai sai a tsaya ina zaune ina jiran aiki ba dama da shi ne mutum ya gama ss3 yana da sana'a hannu in ya ga dama ya ci gaba da karatu in bai ga bai da hali ya je koyi sana'a sai da gaba in ya samu kuɗi sai ya ci gaba da makarantar shi jami'a to idan muka mai da karatun mu haka to kowa ma wanda bai makarantar zai sha'awar shiga makarantar domin ya san makarantar ita ya ce da ka koyi wata sana'a da zaka dogara da kanka amma ka bai mutane ana ganin mutum ya je gama sakandare ya gama firamare ya gama sakandare ya fito ko sunan shi ma bai iya ba idan za a aiwatar da su yadda ya kamata ina tabbatar miki duk kasashen duniya su japan su china ai sun ci nasara ne akan menene sun iya ba yaran su ainihin sana'a ta hannu za ga mutum ba maganar karatu bane kana yi ne karatu kana koyon sana'a to sai ga kowa ma wanda ba shi makaranta ina so ya tafi domin ya san wata ainihin hanya ce da za ka koyi sana'a za ka dogara kanka amma mu kawai sai muka mai da hankali kawai mutum ya karatu a bayi satifiki a hannu satifiki bai san koyai ba amma yake gaisa harafin yake yawa kuma yake kwambo cewa shi ya gama kaza amma bai san komai a cikin ba harshen da ya koyi karatun bai sani ba bai kuma da sana'a amma ya zauna yana jin ainihin aikin hannun gwamnati kuma aikin babu saboda haka wannan ina ganin idan gwamnati da ta zo sabuwa ta yi kokari ta yi canza fasali ne da yin muke karatun a makarantu da manhajar mutu ina tabbatar insha Allah za mu iya samun ci gaba a cikin wani ƙasa. Wannan biyo Hadisu ta ce har yanzu Najeriya ba za mu iya dokan kirji mu ce muna daga cikin kasashen da suke da ilimi ba. kasancewar har yanzu muna da matasa da yawa inda ko dai sun fita daga makaranta ko kuma ba sa ko kuma ba su yi makarantar boko ba yayin da shi dr sha'abu shi ma yake magana akan cewa a karfafa wa makarantun firamare wanda su ne kamar a ce tubalin shi kan shi a eh, ilimin shi a ganin ka idan aka kida ba da ilimin kyauta abin zai aikin zai yiwu ah, ba da ilimi kyauta ba nan matsalar take ba gaskiya kamar yadda suka yi bayani wato matsalar tana nan wajen rashin kulawa da sa ido ana ware kuɗaɗe a kasafin kuɗin najeriya amma sau tari ba a sa ido amma a matsayina na mutumin arewa ni kira biyu zan yi ta wannan sabon gwamnatin a musamman yanzu abin da yake damu a nan arewa shine rashin tsaro sannan idan aka duba daga cikin abubuwan da ke ja wannan akwai matasa da ba su da karatu suna zaune cikin jahilci akwai wasu a cikin birane da karkara ya kamata a mai da hankali wajen abu guda biyu na farko almajirai da suke gara ramba a kan titi ana magana kusan mutum miliyan goma yara da ba sa zuwa makaranta ya kamata ta wannan gwamnatin ta mai da shi kuduri nata a cikin shekara hudu da za ta yi zuwa shekara takwas idan Allah ya ba su iko su ga rage adadin waɗannan mutane ko yara da suke yawo a kan titi a waye gari a ga kusan kowa yana makaranta sannan abu na biyu muna fama da matsala ta rikici tsakanin makiyaya da manoma Daya daga abin da ke jawo wannan akwai rashin karatu akwai jahilci to ya kamata a ƙarfafa batun karatun 'ya'yan makiyaya a ba wannan abu muhimmanci sosai sannan an yi sa'a akwai hukuma a ƙasa wannan hukuma kamata ya karfafa ta sannan kuma kamar lokacin da gwamnatin jonathan ke mulki ta yi ƙoƙari ta tallafa wa karatun almajirai amma abin takaici ita wannan gwamnati mai ci kamar ba su mai da hankali kan wannan matsala ba to shi sha ne na tarayya kowanne ɓangare akwai irin matsalolinsu da suka shafi wannan yanki kuskure ne ake a ce za a ɗauko matsala bai ɗaya matsalolin nan sun shafi ɗabi'a da al'adu na mutane haka ba ɗaya suke ba matsalar da ake samu a kudu maso yamma ba lai ka same ta arewa maso yamma ba don haka matsayinsu na gwamnatin tsakiya ko gwamnatin tarayya ya kamata kowanne gefen ƙasa a duba matsalar da ke su sannan a ga yadda za a ware wannan matsala kamar da na bayani mu dai a nan arewa abubuwa guda biyu ke damun akwai sha'anin almajirai da suke gara ramba a kan titi ya kamata a kawo ƙarshen wannan abu ba wai a hana karatun allo gaba ɗaya ba amma a shigar da shi cikin karatun matakin farko yadda za samu karatun addini da karatun boko a lokaci guda sannan abu na biyu 'ya'yan makiyaya da ke yawo da ba fata muke ba amma sau tari abin da yake faruwa kenan da yawan su idan suka taso saboda jahilci sai ka same sun fada cikin ta'addanci da satan mutane to kamata yi dama shi aka ce itace tun yana ɗanyi ake tankwara shi to kamata ya waɗannan yara a tattara su waje a ba su karatu yadda al'umma gaba ɗaya za ta ci gajiyarsu to ina gani idan wannan gwamnatin ta ɗauki waɗannan abubuwa guda biyu da kuma wasu a matsayin ƙudurin da ta sa a gaba sannan a musu iyaka to insha Allah idan ba a magance su gaba ɗaya ba to akalla za a kai kashi tamanin a nasarar da za a samu. Eh, ni abin da nake so ne magana shine cewa wai maganan ilimi kyauta din na gaskiya abu ne da ban ga kasar a duniyar nan da ta dau ilimi kyauta ta cin nasara ba inda ake samun ilimi kyauta an zamu ga mu gaskiya mu faɗi abin da gwamnati ya kamata ba za ta iya wannan abun ba fito ta faɗa mutane gaskiya kuma akwai abin da ake kira public private partnership gwamnati ya kamata shiga cikin wannan um, yarjejeniya tare da masu kungiyoyi masu zaman kansu da masu um, me kace masu faɗa a da masu kamfanoni da suke zaune ana yin shi nan su haɗa hannu me ya za a inganta makarantu kuma wannan inganta makarantun ma da ake ba wai maganar cewa a maganar primary da secondary kaɗai ba a haɗa hada university gashi nan university din mu ta mutu ba kowa yanzu gudu sama da ƙasa ake ana neman yadda za a a sa yara don saboda yanzu ko da sun gama secondary school bayan da za su je zauna su shiga shaye-shaye da sauransu shi ma university din shi ma aka sa cikin public private partnership din aka neman musu dabarun da za su yi kamar yadda ake a turai su samu kuɗaɗen da za su iya biyan malaman su da kansu a kula da makaranta a rika juya akwai abubuwa da ya kamata jami'o'in nan suke don saboda a samu kuɗin da za a rika tafiyar da makarantar ba tare da an sa rai a cikin abin da gwamnati za ta ba a kowane lokaci ba saboda makarantun nan su tafiya ba maganar strike da sauransu nan in yara suka gama daga makarantar secondary su samu inda za su tafi wa'anda din ma suka samu suka je ma prime banda wa'anda muka yi magana da basu ma shiga makarantar ba wanda suka samu ma suka je primary da secondary din ga su nan zube a ƙasa fasu da abin da suke sun koma shaye-shaye ba aiki kuma yanzu aka samu abin da sana'an hannun na misali aka samu suna da abubuwan da za su yi kuma university din A eh, misali wani ya gama digirin farko bai da wani abin ko bai da aikin yi ana iya ƙara da shi ya ci gaba akwai karatun da zai rika yi har ya san ba gashi nan mutanen Najeriya ana neman su ko da ina su je su aiki kuma akwai dabarun wasu ma su iya bude makarantu wasu za su iya ba irin abin da ba za su iya yi ba so abin da ne yake son gwamnati ta abin nan ta sa hankalin ta kai yadda za ka kawo kowa da kowa mutanen gari har ƙauyuka ma in aka akwai dabarun da aka gwada da mutane a ƙauyuka yadda za su yi su ma kawo da su gudunmuwa makarantu don saboda a samu a tafiyar da makarantu kuma yana aiki yasa ba za mu amfani da shi mu ce komai sai ta aljihun gwamnati za mu bi shi yasa kowane lokaci muka je sai ka ga cewa akwai matsala mutane kowa ya an shiga makarantar da ke garin shi ya ga cewa nashi ne tare in kuma gwamnati ta kawo nata gudunmuwa aka haɗa hannu wasu za su kula da abin da aka yi in masu kwangila suka zo sai an zo ta hanyar su da kuma da kuma ba za a riga mana a riga bata mana ta makaranta mu da da ina wai yanzu ki juya shi ya zama baki yanzu kamar mutane ke yawa faɗa so yanzu zaki kira mutane zaki kira gwamnati ne cewa ta yi ka da mutanen gari Mm, na ce idan suka kawo mutane ciki mutane on the process and we help them take care abin da ake yi yanzu eh <laughs> abin da nake faɗi kenan eh, saboda yanzu misali yanzu kin ga mm, mm, suka man misali wa'annan school based management committees ɗin da muke magana da suke tallafa makarantu daga ƙauyukan su ko garuruwan su in aka kawo su cikin harkar makarantu in gini za a yi gwamnati ta eh, abin da su sa ido a kai in za a yi tsare-tsaren me ya kamata a makaranta ke bukata tare da su za a yi komai da komai za ki ga cewa ba lallai sai gwamnati tana kashe kuɗi tana sa ana biye-biye da sauransu su kansu ma suna iya dubiya kan makaranta su ga malamai na zuwa yara na zuwa da sauransu hakan ne kuma su ma su nemi inda za su yi tallafa makarantu. lantarki ne. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato juni Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.